ما في هذا القرار وليك نون على الأقل قد كوتر هكوين شيء أكاسا من قال هنا وانا شنو يترجم عند الإمام الترمذي يا يا مباني إذا بر مجاب عند حديث نيكيتشيو أن قال لأن لأنه لفظ الترجمة أو مستنبط من الحديث قال الإمام الترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا بن أبي زئد عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kara masa yarda ke lalle annabi sallallahu alaihi wa ya ce mallam ya da zuwa. wanda bai bar qawla zuwa, a zur ƙarya ke ne an gane da aka ce ƙarya alkazib ya shiga ciki ko kuma ma fi ma'an alkazib ayadul kuffar shi ma ana aiki barin sa matsayin azzur me yasa saboda asalin kafircin ma karya ne sannan da irin karyar da ake ƙerawa a lokacin ayatin nan sa mutumin da bai da komai sai dai yau shiga muna fahimta da zai nuna cewa shi wani ne to ce zur wannan Allah ya shirya shiryatar da mu wanda yake azumi amma bai bar zance na azzur ba wal amal bihi bai kuma bar aiki da shi ba mana bai bar fadi bai kuma bar aikata shi ba sadaqa muna ganewa Allah ya kauce walaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa sharabahu Allah bai da bukatan barin ci da shan da yi. ba da bukata ya daina cin abinci ya daina shan abinci ma kuma bai daina kaulin zuru bai daina amal da zuru ba yana yi da bakinsa kuma yana aikatawa aikata ma kuma gashi mai azumi yana bai girmama azumin da yake yi da haka Allah ta'ala bai da bukatar abin da yake sai ba kira shi da suna azumi ba aka kira shi da sunan rashin ci da rashin sha shi yasa kun san da al'adan bahaushe sai ana azumi sai ya kishi ko amma an gyara mishi ko ba gyara mishi an ce maka ya kishi sai ka ce mene a azumi ce ya kishe ruwa a azumi ce ka kishe ruwa zai iya ba da wata ma'ana da amma ce azumi to magana ke shi wannan kishi da yunwa yake sha amma ba azumi yake alimabu sun sai istin baɗi ya ce wannan a tashdidi ne kawai ba ana nufin azumin shi da yi ba ne so da idan azumin shi bai yi ba ne wata karina ne take nuna cewa zai rama mun gane to ittifaqan jima'an nan malamai ba zai rama azumin ba kenan azumin yi. an fahimci wani wasu suka kalle shi a matsayin tashdi wasu suka kalle shi a matsayin a'a wasu ba su a tashdi ba kaɗai. amma yana nuna cewa ba zai rama ba sai dai wannan ƙaunar zuwa da al'amal biyu nan ya sa gaba ɗaya an kwashe mishi ladan azumin Allah ya kawai za ka idan an zo ana neman asfa'imu ga shi dai ya sha yunwa ko bai rama amma bai da ladan azumin da zai sa shiga ta kofar azayya Abu da ya tsananta ko a tajdidin yana na aure ba an tsananta ba ya tsananta ma kanshi Allah ya ba mu ikon kiyaye azumin ya kuma ba mu ikon kiyaye alfarman wata kuma shi sa kuke ganin waɗansu ahkam alfar'iyya musamman a malikiya ake cewa alfarman wata mutumin da bari mu wannan hausa mutumin da baya azumi ne laifin shin ya ci abinci amma alfarman wata aka ce za ka shiga ɓuya ko za ka shiga ɓuya haka ne ana ko wurare ta ce da kama baki kaiwa kare saboda alfarman wata wasu kiyar alfarman wata yana da muhimmanci wurin ka gane wata ramadana ba kamar sauran watanni ba ne amma abin da ya gidu wanda ba baya azumi ya halatta ta biyu amma kauce ma idan mutane ke yi alfarman watan ne zai zama su ya bambanta da watan da ba ramadan Allah ta ala ya wa shi قال وفي الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء في فضل السحور wannan babi zai mana magana kan falala da yake cikin as-suhur حمداني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن سهيل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي في سهور فإن في السحور بمئة كم أبنج سهور بركة ومن يقول فتيه عن ذلك بفقه الدين ما يؤكل من ما يؤكل من الطعام أما إذا يضرب بدمها وهو الفعل صح؟ فأقول وإذا إن هو النين أفرح دم أو ناني الشيء أبنتي إني أقول البركة والشيء hiddiyin kuma ma ko abinci da matan akwai albarka hiddiyin ko babu za ka tabbatar da haka na in ka ci abinci lokacin da kake jin yunwa zo da za ka daina ji kaga albarka ne wannan hiddiyin wanda shi ne babbar fa'idan da yake ciki akwai kuma albarka ma'anawiyin idan na sahur mun fahimci wannan to haka nan filfi'il din shi ma akan wancan lafazin da ya zo bi zammi shi ma baraka me yasa alal aqal ittiba'u ne li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutum yake bin sunna ko akwai albarka cikin wani an gane wannan kuma ka ga albarka ne da ko ina Allah shi ke قال وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والإرباط بن ساريه أثبت من عبد وأبي الدرداء قال أبو إيسى حديث أرث حديث حسن صحيح أنا حديثي حسن صحيح قلنا من أمانا آه، قال لا ديك الدين صحيح من دانونا كليلا من أمانا استجباب نصحه على الأقل الإمام الترمذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرويت مرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سوى أن صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الجامعين والجامع أهل الكتاب أقل فقه حد من ذلك yake فكان أزم azumin أزم أهل الكتاب ahlul أقل shi ne ونابن sah wannan abincin da muke ci lokacin أزم shi ke bambanta azumin an gane da kuma mun san annabi sallallahu alaihi wa sallam a wurare da dama yana ba ku ne da mukhalafa mu shekul islam ibn taymiya Allah shi masa rahama ya fassala bayani ya tsawaita kwarai da gaske akan mukhalafat da ake nuna mana irshadi akai game da hadal kitab da yake kasa kusan kashi uku adal asali wanda yake wajibi ne akwai wanda yake adalci su ba ko wanda yake kwaɗaitarwa ne amma akwai jawabi da akwai muwafaka ne a cikin littafin iktida ustiratul mustaqim ko mukhalafati ne ne ashabul shi bin koyi da hanya madaidaiciya wanda mujarrabin koyin shi ne saɓa ma hanya da jahim to ya ce bambancin da ke tsakanin azumin madana su ne aka rasu ta ta su alal akal yana mana ishara da bambanta kan mu da tsofiya Imam al-Tirmidhi yake haddathana bi zalika Qutaybatu qala haddathana al-Layth an Musa bin Ali an abihi an Abi Qais mawla Amr bin as an Amr bin as an nabi sallallahu alayhi wa sallam bi zalika wannan hadisin da isnadin da aka bawo من جهد وجه قال وهذا حديث حسن الصحيح يقول حديث من حسن الصحيح إلا الإمام الترمذي حديث من الصحيح كذا غشية والرواية حتى ليه؟ أيكم حديث من الصحيح لك كان اصطلاحات فهو اصطلاحي من وندي كعام بأوان تلوك وان بخاري أفايد وان أشير صحيح فجاي بناء إلى المجهور ينامك إشارة مجانا أما أني جزم yana gaya maka cewa wannan ta fa inganci matakacin majibi da ɗalibinsa ne ba nan kaɗai ba idan mun ba da kan yi amfani da wani ruwa, na za a gisi mai sabi da ka ɗauka fa'ida ce wata amma ko ƙa'ida ce kun biya ko ina wa ahli misr yaqulu mutanen misr suna cewa Musa ibn Ali wa ahli Iraq yaqulu Musa ibn Ulayya wa huwa Musa ibn Ulayya ibn Rabah al mun wannan amma wannan za mu ga hadisin can a ko babu ma ja fi karahiyyati sawm tilka wannan babi zai karantar da mu mai hukuncin mutum na tafiya kuma ya azumi كرهنشم مثلنا حال تبيع كمينا أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج إلى مكة أقول وانت حديث لي لا أكلم ليس ما لم ليس نساته أم موسى بن علي shine shiga mana mutanen Misra suna kira da Musa bin Ali a mutanen Iraq suna kira da Musa bin Ulayya sai shi ke nan jaya da cewa sunan shi musa bin ulayya bin rabahin Allah ne haka ne ina jayar da ibn walayya amma kuma a cikin littafin ya kawo shi ko an yi dabda shi da ibn ali yanzu kuskuren dabdin ne ibn ali ko ko a'a haka yake tirmidhi ya kawo shi ibn ali tambaya ke yi kun ga yana abin nan tunda dai kun gare wata nan ba turmi dole ba da aliyu da ulayya za mu gare rubutun sa yanzu to shi tirmidhi ya gaya mana mutanen misra ga yadda suke faɗi ibnu ali amma mutanen iraq suna cewa ibnu ulayya kuma yake rinja da cewa abin da yake as shine ibnu ulayya muna ganewa to shi tirmidhi yanzu a littafin sa ni dai na an yi dasan shi da musa bin ali ne wannan na kuwa to duk ibn ali inna nan haka yana nuna haka tirmidhi ya kawo shi a isnadin kuma ya rada da aka san shi an gane ko ku a masu dabtin ne su suka aka sa abin da tirmidhi ke rinjaya ba mai kuke fahimta eh masu dabtin saboda shiga masu dabtin ne Mahaifiyar mutanen da suke cewa. kuna gane bayanin da yake ya ce mutanen misir ibn ali suke cewa allai ibn sa'ad kuma misriyin ne Ke na ibn ali ne a isnadin shi yasa aka yi mashi daukan shi da ibn ali allai ibn sa'ad misriyin so da aka ibn ali haka yake a isnadin ba kuskuren masu dauko ba mun fahimci wannan amma duk da ga yanda yake da ibn ulayya ne to amma ya ga maka dan misra ta ce bai za ka shi ma ya faɗa haka Yau, yawa isnadin misriyin sai ba ne an layi mun gane wannan to haka ya kabara shi don haka haka ya isar da shi ibn amma dai ka gare ibn ulayya shi ne raji amma su haka suke kiran shi ibn ulayya daga ma'arifatul judan ko <laughs> نعم جعفر بن محمد عن أبيه لجباوز محمد بن واني كينا بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن جابر لجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا fita zuwa domin شكرا لأخي da مكة fito سيد أزمي معنا إذا ما تونا أزمي حتى بلغ فراء الغمين سيد إطون وجي ونوادي ونسفكين فراء الغمين دي يتجيدي لنا مقام الناس ما ورغمرانا فهبي ما فتنا يجينا أي فهبينا أزمي وكيد لو سأكت هم من الله صلى الله عليه وسلم بشيء إن الناس فأشق عليهم وفيهم قال رسول الله جبتهم ودنا أنا فجم أزمي الناس mun gane yanzu ana faɗi wa inna nas yanzuruna fi ma fa'al kuma suna da ne su ga yanzu ne za ka yi ka ci gaba za su ci gaba ka za su aji kaga da mafhumihi ba wai ba su sanya halatta su ajiye ba ne sai dai suna jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ajiye ba su su ajiye mun gane wannan wadda abi kadahin min ma'in sai sa ka kawo mashi kof da ruwa a ciki kaji ruwa mafa kuma ba adal asiri amma yi sanar la'asar lokacin ba wa ba adal zuhuri ba wa adal zuhuri da ba adal asiri bashari ba sai ya sha wannan su yanzu runa ilai mutane suna kallon sa a lokacin da ya sha babu tsara ba abu wasu daga cikin daga ato aiki kenan masha Allah mun gane sai sha amma wa kama ba abu wasu kuma ta fi gaba da azu Allah asar kuma in karya ai gara karu kabala zahu annana kan ba labari ita yi cewa fa akwai wasu da wallahi sun zage haka na suke azumin na agalabi ce da tsawar ya ce ulaikar usa waɗannan suka dagin suka yi shi agalabi ce na sa neman alkusa waɗanda suka saba ma wannan rubutar to su ne sun saba ma wannan rubutar mun gane wannan قال وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وابي هريره كاغا وصلت لكي وتند الاثر تاي اغا قال تاكويا يعني tun da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi a sha azumi ka san cikin shan ya fara alkhairi na buga misali kafin da ya gabata wurin sai ya kai a galabaice wallahi tun daga shan ruwa ne aka zai kwana da lura ko zai iya zuwa saboda ya kai a galabaice wasu lura da suke zamu da komai ya dage amma da ya ci abinci lokacin da ya fara abin da ankara da da ya ci abinci sai ya gaba ya sha magani ba ya wasu abubuwan da za ba zai iya yi ba ila ma ya ce wata ba mutane wanda kuma bai sa mutane wani alhini da wani zulumin ya jiki ko sai ga wata rana in ma na fara ne mai sai da ya zo ya rana cikin su to da yawa sai ga mutum wannan ƙwara ɗin zai kasa sa shi zai ja mishi ciwon da zai sha da yawa Allah shi ya قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السبت يتثبت أن رويته لدى النبي صلى الله عليه وسلم كل رويته والحديث هو متفق عليه cewa laisa min albir asiyamu fi sai yana halin tafiya ya azumi ba shi daga cikin sa'a ma'ana wanda da yake azumi yake tafiya kuma ya azumi ba shi daga cikin sa'a yace an faro Allah واختلف أهل العلم في السفر ما لم يكن تنبني له كنت مكنا فتياي أزمي فرأى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وصل إلى كم على ما يتم لسنا ثم من الله صلى الله عليه وآله وسلم دوكان سن ثم سنة أن الفترة في السفر أفضل سنة إن كان حالا تجاهته وكتابه حتى رأى بعضهم أروا كما نعزنا عليه الإعادة إذا كان في السفر عند ذي أزل ما يستيقظ ya dage yana mata iya azumi suka ce da ya sai amma Ustaz Ahmad wa Ishaq al-Fitra fi al-Imam Ahmad da Imam Ishaq su sun zafi idan mutum yana halin sai kawai ya ajiye azumi wa qala ba'du ahli al-ilmi amma wasu kuma da cikin ahli al-ilmi din su ma min ashabin nabi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim in wajada quwwatan idan ya samu yake yana da ƙarfi yana da lafiya da karsashi fa kama yi azumin shi fa ne wani sharadi ko ya yaje yana da ƙarfi an gane fa kama sai yi azumin fa ne ila muna fahimta abu ne mai kyau suka ce wa ruwa afdal shine al-afdal amma wani aftara da kuma ya ajiye tare da cewa da jin ƙarfin, an gane suka ce fa hasanu shi ma abu ne mai kyau duka mai kyau ne sai dai sun rinja da wani wa kuwa kawo da sauri wa malik bin anas abdullahi bin mubarak وقال الشافعي الإمام الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقول السيتي أقول تجمع ذن الله صلى الله عليه وسلم ليس من البيل الأسلام في السفر معنى شيني وقوله هنا بلغه أننا سنسامه da kuma inda maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lokacin da zai yi mashi wasu mutane sun yi fa tsale ta ulai kal usas ko yace ba komai yasa ya faɗi haka ba waju hara inda wannan hukuncin yake idan lam yahtamil qalbuhu qabula ruhbatillah idan daga zuciyarsa ce bai karɓi wannan ruhsar ba ma'ana yana halin tafiya aka ce mishi ai ya halatta matafiya sha azumi a ran shi duk kai shi ba bai mutu kawai wuri ya azumi shi kun fahimci wannan ko kuma yana jin mushakka wahala ta kai masa wata gaba da fasoji ka aje azumin da ya rubuta shi fa bai farka masa da wannan saukin ba to yanzu zuciyar ta da take karɓar rafuta da nan ne muhallin sabo in ji mamu shafi ba wani mujarradin fi'il na zafi ba ba ma mara alfitra mubahan amma wanda yake gani eh tabbas ya fi halatta ya sha azumin nan bai da kokonto kwata-kwata a ransa yana da tabbacin cewa ya halarta shi azumin nan amma tare da haka nan wa ya yi azumin wa kawai ala zalik kuma ya zamanto yana da ƙarfi yana da ikon ji hakarin ya ce fa a jar ilai amma wa shafi ya ce wannan ni shi na fitan haka mun gane hmm. kaga dillahi da su imam malik sufyan sauri ke da mamu shafi don ya zamanto duk mukalla da nan babu wata ta tare da kai duk kana tafiya kana da ƙarfi da komai da za ka iya azumi ka je to kai amma ya zamanto cikin yin azumi kana halin tafiyan nan za a samu labai-labai to ba da kai suke yi wa kai ba kai yanzu ajiye azumin nan shine ne ne kila ko a mota ka ɗauke ka aka je kaduna sai ka kana neman na mai fiye wata kaga da kaduna mota ga da wani tsohon da za ka shi kagin da kai shi inda sai ya yi tirekin zai samu mota kaga sai a hankali zai iya manta ma yana azumin da kai shi ne ma mu kai shi abin da zai الله أعلم لا أقول لكم على موسم ترجيه أجي أجي أزمن بالإتلاف كما عند الإمام الترمذي وسنة الولادة أسأل الأخذ بالعزيمة أن يتول والأخذ بالرخصة أي ذين يقدم لما تنير قد عزيمة الله تعالى قوزت كيف قد عزيمة هي بيزن كو مثالي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أما فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل من قال لنا kaga an tsoratar da su ne cewa mun fahimci wannan amma tsoratar da su ɗin da aka yi bafi tunanin yaya akwai kafar rufuka ko kaza ba sai kawai ya ƙara ma musu ma imani ta dogi akan asali da Allah ta ala ya bi su akan haka ko ayoyi da masu gabatar da al'azima suke istidlal da shi wajen tarjihin al'azima sannan akwai nusu da ce nuna dilala a kan falalar rukusa su ma da ma dilala tarjihin rukusa ke amfani da shi amma gaskiyar magana kawai ya danganta da hal na mai tafiya idan ya zama to mutum yana da karfin da zai azumin ba wani matsala ba da ma. watakila ma da bai mutanen gari ba a lokacin daga baya a ce ya rama shi na ne matsalar shi ka sa ko irin waɗannan shi fa ana yin da jaggarin nan matkar ya sha ko ɗaya ne to ya dinga ne rama shi ke ka ga wannan <laughs> ai gare ka karfafe shi ma yi. <laughs> shi za shi rokusan shi ne ya shi wannan الله تعالى يشفيه مارا چه باب ما ذات رخ سا في سمو في السم وانا باي بيزي تبت لما زيار مانا بيان رخ سا تو اي دي ازمين ينا ميت سيا اينهم يا ازي ازمين فا حدثنا هذا ابن إسحاق الحمداني أن أبرز بن سليمان عن هشام بن قروة عن أبيه أنا عائشة أن حمزة بن عم الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع في السمع شوى حمزة بن عم الأسلمي يم عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أكن متنا حالا تفيا كما يأذن وكان يسرد الصوم وشيا سابا جير عزمي يا سابا مني جير عزمي كلكم أكي أكي an كل kullum ko akai akai wace karina ta sauka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن شئت فصف وإن شئت فأفطر إن تاسو كي أزمنك إذا أنكم كاسو يكيميني كشاف من ذلك قال وفي الباب عن انس بن مالك وابي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عم وابي الدرداء وحمزه بن عم الاسري شيني والمنكر قال ابو عيسى حديث عائشه ان حمزه بن عم سال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح وان لفظ الجوى في السفر يروي كي وكان كثير الثياب وكثير الصيامه وكان كثير الصيام وهو كان كثير الصيام أن أيوة أي وكان همزة الأسلمي كثير الصيام أن قال Allah ta'ala shi taimake qarinan da aka yi na yin na somar jihar shi yasa wannan sarjo ya fi ke ne yake ne cewa yana yawaitawa ne an gane yakan jiranta kwanaki yana yi amma ba ana nufin da ta ƙafa ne kwata-kwata ba mutumin da yakan jera kwanaki yana azumi kuma ya gashi ta ga wata rana za ta gujiro masa yana halin amma kuma Allah ya mashi baiwa shi din yana tafiya ba shi da matsala din yana azumi ko ba ba za ce to ka ga ballantana ba ya zuwa ko ina irin sanin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba shi zabi ka so ka yi ka so ka yi Allah shi ne قال حدثنا نصر بن علي الجهضي قال حدثنا بشير بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أبو سعيد يأتي تفيا تتكاما من يد من الله صلى الله عليه وسلم في رمضان an gane fa ma ibu ala sa'im sawmahu wa la ala al-mustir iftar ba a aiban ta mai azumi azumin sa a ce mushi ku yan gane na iya an gane wal adal yuftir iftara ba kuma a ce mishi kai rago ne kun gane mu a azumi ba a ce mishi ka cika rago ne ba wanda ke aibanta saboda kowa yana kan dalilin sai a ta ba da wannan qal qala abu isa hada hadithun hasan sahih qal حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجهيري حاء قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد ان الجريري ان ابي نضره عن ابي قيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمنا الصائم من كسر شيء ممكن يتفيا تارد الله صلى الله عليه وسلم أتكلم مظهر أقول لك الصائم ومنها المفسر أتكلم مظهر دونينا بايع أسنان wala yajzul muftiru ala sahib shi wannan da bai azumin baya wani jin zafi ko kyashi ko wani gani gani jin wani nari mun gane wala sa'im ala al-muftir shi ne azumin baya ganin kyashi ko yana jin wani abu a kan da ya aje yana jin me yasa ya aje shi ma wannan baya jin me yasa wani yake aje fa ya rauna annahu man wadala quwwatan fa sama fa hasan wa man wadala da'afan fa afṭara fa hasan wanda ya yana da ƙarfin da zai azumi ya yi suna ganin ya kyauta wanda ya ji kai zan sha azumin na tso da hanya da kyau sai ya sha to shi ma kyauta ko ba ka bane kuna azumi ka ga direban ku ya cika hamma ga tafiya ba ta kare ba ba za ku ba shawarar da aji azumin nan ba <laughs> da idan shi haka <laughs> Mun gane? Zai ku ba shi fata ku ce, Ramadan ɗin nan fa kashi biyu. Akwai wannan da muke ci akwai ayyaman ƙoƙar. Ko ba ayyaman ƙoƙar? Kamar gane min kumbari da nan ala sabare. Ba akwai iddatin min ayyamin ƙoƙar ba. Tana fara da shi akwai ma iddatin min ayyamin ƙoƙar. هو ده حب المجدي بابا ما جاء في رخصة للمحارب في الإخطار ما ده وانا شيء أنا أنسى يا توتي إنك تي مش هرك أجي أزمي تو شدير أنا شيء قريبا يا سناء شو انك تي أنا رمضان هاي تتمي أيام الأخطار تيو يا شدير أنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي هرية عن ابن المطيب أنه سأله أن يزور في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم قدر وفتح فأفطرنا فيهما da asali daga ibn musayyab annahu sa'alahu cewa ma'amar bin abi zuhayya ta tambayi ibn musayyib an sawmi fi saf dan ne da hukuncin azumi mutum na halin tafiya fa haddatha sai shi ibn musayyib ke ce ya ba da hadisi ko ya ba da labari anna umar ibn al-khattab qala ce umar dan khattabi Allah shi kara masa yarda qala ya ce ga zauna mun yi Tafiya ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan cikin ramadan da zuwa ce ya ke kaman guda biyu na ɗaya akwai yamma badirin na biyu akwai fat in fashe maka ko in wuce na fashe maka a yi fa aftar na fi hima ya ce kuma duk mun sha azumi a waɗannan duka guda biyu kaga wannan rukusa kenan da muharib inda ya je fajen fama yana da ruksa fa ana fama da fafata da abokanan gaba akwai burkutan baka aje azumi sai ka ce A ai to matafiyi ma an ce aje ba da kuma wanda ya ke yaƙi an gane wannan Ƙawar wa قال وفي الباج عن ابي سعيد قال ابو عيسى حديث عمر لا نعرفه الا من waje. Ya ce to wannan hadisin nan na Umar gaskiya ba mu san shi da wani isnadi ba ban da wannan wajen akalla ga wasu illoli nan ko na ɗaya ibn lahi'a wa sayi ulhimbi na biyu yan kitabu bai na bayanar birnin ba umar bin al-khattab tare da cewa akwai munakasha sosai tsakanin tima na ibn al-musayyib da daga wani umar na khattab amma dai amma dai babu tasirihun bistima من الضيف يأتيني حدثة يا بالي عزيز جاء عمر ما يأتي تو يأتي ما وين الأقرب أقوى إن كتاب يأتي ما وين إسناد يسعى لأدم التدريس بإستماع الله تعالى شكرا أما كما قال شكما أتلا حديث سليدين وذلك يحدث أن تبتن دوأنا هو اللي كيتشن حديث cewa wancan fa badar din nan fa a cikin ramadan aka yi fatihu makka ma yanzu muka wuce ko suna halin tafiya cikin azumi yake mata nan kuma na biyu mun ji masu mun ji an ajiye azumi da wannan yace wa qadru ya nabi sa'id an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu amara bil fitr fi ghazwatin ghaza an faro ta daga abu sa'id min khudri Allah shi kara cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da ajiye azumi fi ghazwatin ghaza ko mun ji وقد روي عن عمر بن الخطاب قالوا سيدك عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقي أبي شي كلام كان عمر بن شيخ شي باي اعتبار متى ياكي بني يا اعتبار اللوكة متى أصافة ياكي فأجي أزر كلام سما وأنا ذاك تونا وبي يقول بعض أهل العلم وكما لمن su ma suna tattakin suna ganin idan za a je yaƙi ko a fafata da sauransu ya halatta a je yaƙi Allah shi taimake in ga min babu aula in dai har mujarradin tafiya kadai akwai wannan rubuta din to kaga wancan alkita a ashaddu أو ما جاء في رخصة الإبطال الحبلى والمرضع مثلا ciki da mai shayarwa. an gane ko rubuta da cewa su ma sun samu su ajiye azumi قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيء قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب أنس بن مالك المشهور أن قال وانا رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an gane ma'ana sahabbai sun kawo hari ga jama'arsa saboda lokacin nan jama'arsa ba su wanda suka musulunta a ciki ba su da yawa boye kansu ma suke to an kawo ma jama'an hari farmaki a lokacin nan An gane wannan فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنزو وجم من ذن الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى ويتغذى رد شينا كريا فقال يتي أذن فقل يتي معاه أنا بسم الله من زوكك فقلت من إني صائم قادر يا مسلم يتي أين أذن فقال يتي أذن matso ka je ku haddisa ta an sauran maka bayani akan azumi <laughs> ka zo nan ba ka bayani akan azumi kana cewa ka zo ka ji kana ce min kana azumi <laughs> mun gane wannan anin tsomi ko kuma awusiyam ko barka je ce inna Allah ta'ala lalle Allah ta'ala wa a nil musafiri a tsoma wa safar as matafi Allah ta'ala ya ainihin mashi wadar ma'ana ya mashi sauki ya siryar masa da azumi wa shakarar salati da kuma rabin sallah wani alhami sannan ga mai ciki aul murdi ko mai sharewa a sauma ita kuma ya siryar mata da azumi ko kuma aul siyam ko kuma ya ci ya amfani da kalmar siyam ba sauma wakilahuma masdara to wallahi ana dan Malik ya rantse da Allah ya ce laqad qala human nabi sallallahu alaihi wasallam ce tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su kiyutaihi ma ko dai duka biyun alhamil wal mawdi din nan aw ihdahuma ko kuma ɗayan su mun fahimci wannan ko duka biyun ko ɗaya amma wallahi ya faɗi sai ya kai can bakin ciki na Allah a kuna ta'imtu min ta'amin nabi sallallahu alaihi wasallam da ne sakaci ban ci abincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani tsayana wani cewa ina azumi mun gane wannan mana ko da aka gaya mishi din ya ji amma dai tun da yana azumi dai ya tsaya kan azumi shi dai daga baya gane ba karamin rashi yayi ba a ce zan Allah yake cin abinci ka sa hannu ku ci ka ce a'a wani na neman dama mun fahimci wannan to kaga da yanzu yanda yake bada hadisin nan waɗanda yake gaya musu da yanzu za su ga wanda ya ci abinci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ga suna kalla wanda aka ce mishi ya ci bai ci ba قال وفي الباب عن أبي أمية قال أبو إيسى حديث أنس بن مالك الكأبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد wannan anasin ban da wannan hadisi ɗayan ba mu san shi da wani hadisi ba wannan kaɗai muka sani hadisi sai ce wal'amalu ala haza inda halil ilm to malamai fa akan haka suke wa ƙala ba da halil ilm kaga ba a zuhun ke nan alhamilu mace mai ciki wal murde da mace take shayarwa tuf irani za su ainihin ajiye azumin su wa taqdiyan amma kuma azumin ya wuce za su rama wato iman kuma za su ciyar wadda ka ta ajiye azumi za ta ciyar in ta sha biyu za ta ciyar so biyu ta sha goma za ta ciyar so goma an gane wannan sannan kuma bayan ramadan ta rama guda goma goma ta sha mun fahimci wannan zai ce bihi ya kulu sufiyan wa malikun wa shafi'i wa ahmad amma wa zo mu tuftirani wa tut'iman wasu malaman suna ganin za su ce ma'ana za su ajiye azumin amma dai wasu iman sai dai za su ce ne wala fado a alaihi kuma babu mara maku a kan wa in sha'a ta amma sun ga dama kuma shikenan kada ta sai su je cutar ramawa <laughs> to wannan sun ga dama su je su rama ne ko sun ga dama su je su azumi azumi kawai tunda in dai rama ko ne su riga sun ce kaga suna <laughs> kawo kalmar abin nan sha'a sai ce wala ita'ama alai oke to ashe ban wannan ba in sha'a ta in suka daga dama kuma qadata sai su rama wala ita'ama alaihi ma'ana suna da zabi ke. Rabi ya kuli ishaq alimam ishaq wani rawiya shi kuma ke kenan ma'ana ba su zaɓi tsakanin su ciyar su rama ko kuma su ciyar ai su sha su ciyar ko kuma su sha su rama mun gane da waɗannan na ganin cewa in sun sha za su ciyar sannan kuma za su rama da kuma wata fatawar ita kuma in sun sha za su rama ne amma ba za su ciyar ba wanda wallafa alam ita ce raji yaman ba azumi suka sha ba to shi za su rami ah ko ba haka ba ne ai fa'iddatin ne min ayyamin ukhra <laughs> ko ba wannan fatawar buke so ba kuna so da ce kawai su sha azumi maza su ciyar ko a ciyar su suna ciyarwa ne su <laughs> sha azumi maza su kuma su ciyar musu <laughs> ka ga su ci da rana kuma ka ci da a baki wannan khilaf ne mashhur ko kuma har yanzu tana nan a matsala khilafiya sai yadda ka ga cewa dalilan ya fi natsuwa mai ka tsaya ba za ka hannu wani ya fahimci abin da ya fahimci ba. mun fahimci wannan kaga asilan Qur'ani cewa ya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wa ba haka bane wannan hadisin da muka karanta kun ga yace inna Allah ta'ala wada'a lil musafiri as-sawma wa shatara as-salat sai ce wa anil hamil aw al murdi as-sawm duk da dilalatul iktiran dalili ne wanda yake da'ifun mun gane amma ikitirani alhali aw almurdi bil musafir mun fahimci wannan dalili ne koko ishara ne akan cewa sun yi tarayya kenan a hukunci mun fahimci wannan dilalatul ikitira saboda mun san dai matafi in ya sha ramawa zai ko to sai aka ce matafi an aji an tsokake masa azumi sannan kuma da rabin sallah ita ko mai ciki ko mai shayarwa ita kuma azumi kaga an hada su gaba daya an tabbatar da hukuncin sokin azumi a kansu sai mai hukuncin sai qur'ani ya faɗi hukuncin a matafi amma bi faɗi magana hukuncin alhamil ba mun fahimci wannan kenan ba masu da aka yana nuna cewa hukuncinta da nasu ɗaya ne shine dalalatul ikram mun wannan ah. amma muna da asari daga abdullahi bin abbasin wanda yake kuma ta ba ku ala zalika abdullahi bin umar an gane cewa can da Allah subhanahu wata'ala ke cewa alal ladina yutiqunahu na fidyatun ko ta ta'ami miskin ne a <laughs> gane wannan hmm. ina ganin cewa kai har yanzu ko wacce nan ayan fa ashekul kabir an gane wannan wal murdi wal hamil za fi iya shiga cikin nan wajen na haka akan wannan yake ba da fatuwa ba alibin da ya fidiyatun kuma ban ga wani dalili da ya kai wannan karfi ba wanda zai sa mace idan tana da ciki ko tana shayarwa ta ajiye azumi ya to ciyarwa kawai za ta yi ba ko ba shi kuma asali ne ko idan muka koma babin usul kaga alkitabu wa sunna wal ijma wal qiyas abu ma da sauran waɗanda talafin ali a da kawai sahabi kaga kuma qiyasin mara mai ciki ko mai sharuwa da mara lafiya qiyasin da wancan malamin shi mari ramawa zai in ya warke za ka lura suke da shi rashin lafiya lura, za ka illa lura ya fi kawai ta rama mun ji wannan sannan wancan ayan can fa sahabbai sun fahimce ta cewa aya ce mun mansuha saboda asalin lokacin da ayan ta sauka ba a kan shekul kabir ta sauka ba ba kan ta sauka ba a kan murdi ta sauka ba ko kan ta sauka ba a kan haimil ta sauka ba ko kan ta sauka an fahimci wannan lafiyar ka karfan ka an ka jin wani muri kawai sai ka je ka ciyar haka ayan ta sauka haka sabai suka fahimta daga cikin da akwai shi abdullahi bin umar ba suka ce sai aka shafe ta da ayan da ta biyo ta ko oke to ta zama mansuka kuma har yanzu ana yin ba da aya mansuka kun fahimci magana kun gane <laughs> mana istin istinbadin a cin aya ce wata take tabbata mansufiya ce amma yana ganin dai still allazina kona hudun na afiki hanci waɗannan za su iya shiga to kaga baicin mawquf ne ayan da aka istinbadin hukuncin mansukh ce shi sai da ce in ka kalli dalilan sai ga cewa eh ga dalili amma in ka kalli <laughs> fahimci magana sai ga cewa wancan kiyasin mukaddamin alaiha a lokacin da mace take da ciki sai ta haihu Allah da luran bai wuce ba to sai ta zo yanzu tana shayarwa sai zama to idan tana shayarwa nan azumin na mata wahala still to in ta gama fa kun fahimci magana to muƙaddara muƙaddara tana da ciki ba ta iya azumi in ba ka sani cikin mata mafi yawansu Allah idan suna da ciki suna iya azumin su kawai dai wannan fatawa ne ta sa suke cewa su ai dama ce mun fahimci wannan idan ya zama tabbas in tana da cikin ba ta iya rama kuma in tana shaƙai ba ta iya azumi in tana shaƙa ba ta iya yi kuma kafin ta gama shayarwar ta samu wani cikin mun gane wannan ya zama tabbas haka din ne to kaga wannan laluran bai fushe ba ke kamar mara lafiya ne da ciwon bai warke ba mutane wannan kamar mara lafiya da ciwon bai warke ba to shi zai rama kamar wakila ulsa ne da lura na shi da tsabe zai azumi to ka ga matuƙar bai warke ba yana nan akan mara lafiya to da ka tsaya akan mara lafiya ciwon ne bai warke ba ne mai warkewa ko ne kiyasa saboda so da haka akan haka ne kawai sai ta sai a daggato menene alternative na biyu kawai sai ta ce amma wacce take ita in tana da ciki ne ba ta iya azumi amma ɗan shayarwa da take bai hana ta yi haramuwa shi ne a a'a in tana shayarwa ma ba ta iya yi amma fa tana fa iya gama shayarwa kila farko farko ne ko lokaci kaza tana fa iya gama shayarwa nan ta samu lokacin za ta yi azumin ta wannan shine asalin abin da yake ta fahimci wannan wallahu a'lam na wannan muna cewa da su ciyar saboda kada ku yi sakaci wajen ranku <laughs> ma'ana wanda ake bin shi azumi ya sakaci har wani azumin ya zagayo bai rama ba haka ne mun ce zai kullum zai rama kuma zai ciyar ko da ce wannan kan shi ne a asali wannan ciyarwan horo ne saboda kai ya tsara nan gaba na farko ne shari'a na biyun hukunci والله na? na? suna da wasu tafasir haka cewa idan tana ji tsoron a karan kanta ne ko ko a kan san da ke cikin ne mun gane wannan idan a karan kanta ne take jin tsoro din ita ce to shi ke nan ita ce ke da lalura saboda haka nan za ta ciyar kuma za ta za ta za kuma ta rama jerawa saboda laluran rashin lafiya rama a rama ko ke jerawa ɗin kuma saboda wancan fatawa ya haɗa mata da idan kuma tana jin tsoron ɗan abin da ke cikin cikin ne ya sa ta ke na ita ba ta da lalura lafiyarta da ta gaba wa maganan ta babu a kan amma za ka ga wasu tafasu ne wanda ba za a ba mutum ɗaya hukunce-hukunce guda biyu wanda ke wanda akwai wanda yake takhayyir ne wa haɗa mashi duka biyu sai ga akwai ko nau'in mashakka haka kan shi ɗaya ne da yake kan wuciyarwa ɗin ko kuma haramu da wallahu alam gaskiya ramakan shi ne asalin inda mu ya zama ya ta'azzara ya zama maganin cewa kamar yadda ne ishara a karatunmu da ya gabata a shekul kabir to ya danganta da ainihin kibar din nashi mun gane wannan ana dafa irin yanayin shekarun da ya kai da yanayin da ya don ya zama ya kai shekarun da bai ma iya azumin ne gaba ɗaya mana kudura aka cire mishi ba da kudura mana su tafi sai ka ce mishi a yanzu ciyarwa zai ce ne ka an fahimci wannan tunda matafiyi ne aka ce rama kaza aka ce rama to shi wanda lafiyar shi ba matafiyi bane yana zaune a gida ko kuduran azumin ne aka ce ba kuma rashin lafiya ba asalin ko azumi ya faɗa kan shi amma mun bi akwai asalin anas bin malik da ake rawaitowa da ya kai irin wannan shekarun sai ya tara kawai da abincin mutum talatin lokaci ɗaya sai ya ce su gane wannan idan lokaci yana martaban ko matakin alalabe na wuce ko na biyu

bayan azumin sai sai wannan azumin na ta fi karamin wancan ba komai a kan ta kuma saboda yanzu da lura bai ya sa mace jinkirin ba a ya sa ta jinkiri ka fahimta eh ta gama shayarwa amma kuma azumi ya riga ya zo so ba zai ta mu wancan ba ina fahimce ka kenan za ta iya yin wannan sai sai wannan ta idan azumin ya wuce mun sai ta mu wancan saboda ba ta kaci wani babu komai a kai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك game da shi ko a cikin shi to a shi ma raba kana to yana jin sa ok na'am na'am na zo su suna ɗan cewa kamar yadda malam ya marigin cewa kusan ruwa ya ce da shi kusan sun dai da wani wasu ne a auzaɗin ruwa ya ce wanda ta ce akwai kyana na asalin malamin shi ne na zo suna cewa wani jin musulun kamar yadda ya ka a cikin miza mm. ya faɓa da hadisan auzaɗi saboda yana roƙo su daga wani Mustapha ya cire shi kuma shi kaza abin da yake cewa kamar auza'i mun fahimci wannan kamar al'imamun auza an mushi tambaya ne me yasa kake ainihin tajwidin hadisar isnadin al'imamun auza'i mun gane wannan saboda shi malamin shi ne ma ɗaliban al'imamun auza'i ne min hawasu kullaji sai yake ce hawa kamar malam ya za a ce na ruwaya wajen wannan kasa dalilin da yasa yake cirewa kenan ka fahimci magana ke na isnadin da ba su bane ba <laughs> kenan matsalan a can ne ta juwid ne ba matsalan an ana tsakanin shi da auza'i ba ne wanda maganar da muke an anan shi da auza'i ne ka fahimci magana <laughs> shi da ai tun a ranar na dan maka dungu ne <laughs> ka fahimta wallahu a'lam السلام عليكم ورحمة